wannan kwamitin tana da muhimmanci kwarai da za samu abubuwan nan sai dai abin da ke soya ya la'akari da shi in aka zo ayyukan gine-gine na inda za su zama da mutane a yi la'akari da yanayin wurin in ma za a gina musu gidaje ne a dubi wasu irin gidajen jama'a suke suke zaune a ciki in gidanka dama kana da zaure da wajen ɗakin bakinka za a sami ɗakin matanka guda biyu ko uku sannan za a samu zaure a tsakiyar gidan inda za a zo a haɗu ana typical loman life na ƙauyukan mu kenan haka suke in za a yi wa'annan ginin iri haka in gina musu da blocks ba in za a iya yin block na tabo a kona shi don ya zama ya lasting a gina wa'annan gidaje su mutane za su yadda su kuma. amma ka je ka ɗauki modern structures ka kai kauye ka gina akwai matsala ka yi masa abin da zai iya maintaining ko bayan ka bar wurin amma an kace ka abin da ba zai iya maintaining ba ka mata so na ni ba na ba da shawara aka yi musu annan aka bi traditional setting na kowane wuri a bi traditional setting nasu a musu a ba su dama yankin madagali zuwa gombe na fa cikin kananan hukumomin bakon da suka fada hannun mayakan boko haram da har ma suka kafa daular su inda suka yi bana na fita hankali to ko al'ummomin yankin ke bukata mr adamu kamar dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar madagali da micika ya ko na bukatunsu ga 'yan kwamitin ya kamata kwamitin ta talafawa al'umma musamman talakokin da suke cikin wanda aka kokona musu gidaje wanda suka yi asara muna zato kwamitin na zata yi wannan aikin ba kamar yadda ba aikin gwamnati da ciwa-ciwa a ciki ba muna so kwamitin na ta yi aiki bisa ga yarda da aka yarda da yadda aka zabe su musamman shi chairman na wannan komiti wanda kowa ya san shi yana da daraja kuma mutum ne wanda dama ko kuɗin kansa ma suna al'umma shi general PYS. To muna zato ko muna expecting duk abin da komiti na za su yi za su yi shi da gaskiya za su yi da kuma ido rahama su gan kuma wannan aikin ba su kasa yin sa bisa ga yadda mutane suke kira daga wajen su ba. Asaran da aka kawo wa al'umma da kansu wato gidaje zama mutane wanda ba shafi gwamnati ba a kokona. Na biyu kasan akwai gine-gine na gwamnati akwai kuma na addinai musamman churches da aka kokona musamman masallace da aka kokona na kuma akwai hanyoyi na duk aka karya gadajin gadajin kuma ba za ka iya wani harka an ba gada ba yanzu da nake ga maka ko abinci kake so in ka kai michika da madagali yanzu ba za ka iya arzu abinci a trailer ka kai michika da madagali in ba sai ka rarraba ba koma da menene dai Manazata na fa ganin dole su ma hukumomin waɗannan jihohi da su tashi tsaye wajen taimakawa al'ummar da lamarin ya shafa ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya